tsakanin autan na aisha daga bangaren gurmada da wato garkuwan bahagon musan kaduna daga bangaren jamus a wannan dambe wato shagon garkon bagon musan kaduna kenan zai fafata da shi da autan na aisha ga gaba a wajen na aisha abokin ka ramadan sun haɗaɗa a gidan nan ya sa ramadan ya shaida to kai ba mu san abin da za ta faruwa ba yaƙi sai da makami yaƙi ya ci sabu sana'ar dan dan kunza kuma ya kashe alke ga dan nan za a taka tsakanin autan na Aisha daga bangaren Kurmada da shagon bahagon musan kaduna daga bangaren jamus ga ta an rantsar da su za a taka wannan dambe shagon bahagon musan kaduna shine na hula daga bangaren jamus autan na aisha shine mai ciki daga bangaren gurmada autan na aisha autan na aisha shagon rogo musan kaduna autan na aisha shagon bago musan kaduna autan na aisha shagon bago musan kaduna autan na aisha autan na aisha shagon bago musan kaduna Dadan bannan dai Dadan bannan dai Dadan bannan dai Dadan bannan dai autan na aisha shagon bago musan kaduna autan na aisha ya buge na wallahi ya zama ga gudan kaduna ya na yanzu yanzu wallahi ya na wallahi ya na wallahi ya na yanzu yanzu ya murre لا اله الا الله محمد رسول الله هر کا دلالا چه او د نائشا یا پاری او د نائشا یا او نن دمبی ولكنك تجد انك تجد انك تجد انك muna da yan dambe sosai akwai dambe sosai sosai yanzu dai corona amir ya ta sani gidan nan kalli a gaba sun ki ka dambe Allah Allah to ya a ta baka da ta sani gidan nan kalli Tura ubannin kan. Inna lillahi da Allah ya kallo ku tara. Ta, jama'a kamar yadda muka gaya muku gobe akwai babban dambe wanda ba taɓa yin irin shi ba cikin wannan gida Allah ya kawo rabe Allah ya kafa rabe sa ko ibola shi ma Allah ya kawo shi mun ga muku yau dambe za su fara zuwa wannan gida kuma Allah ya kawo shi aike na autan nan gaza Allah ya kawo shi na nan gaza a akwai dambe kala kala ga zazu wallahi amma ushu ushu ushu na ka kasa riga me yawa ne zazu jazu jazu ya ce yana tare da mu a cikin wannan gida gobe da shi da al'asar kare biri jini idan Allah ya kai saboda haka yan kallo a ci gaba da zuwa da wuri a ci gaba da zuwa da wuri kai kurona kai kurona kai kurona wasan soja yana kallon ka yace ka kawo shi yace ka kawo shi kurona wasan soja yace naira dubu goma idan ka mice shi wallahi wallahi wasan soja yace naira dubu goma idan ka mice shi na hana bisa billahi wallahi wasan soja yana kai shi ku kai shi kowa ruga da gudu la haula fi sabilillah saki gani a bar kaya da gani gani a hannu ba ya suna gani ya ki kausa kausa ne ne kaduna kaji kalabu kayo kabiyan kayo Gobe da wutan sa ta larura, na san za ka ruwa abin da shi amir gaban yin da kiyaye ta ta kai abin saba'in da saba'in ji ba abu duniya tana kallon ku wani wannan bandan dai wannan bandan dai abin saba'in da mu ciniki kai Allah kiyaye amma mu ciniki wannan bandan dai kai kai karka je kara ba kuma dai kuma dai kuma dai na zaka na zaka ka dan bandan dai ka dan nan dai ka dan nan dai ka dan nan dai amin saba'in da saba'in ji ba abu amin saba'in da saba'in ji ba abu amin saba'in da kai kai yaran dambe amir shagon inda shagon jirgi babu ko ne ya duka iska kai ka tabbatar da suna bai kallo amir shagon inda shagon jirgi babu sama da bude ya kasa ɗari ko aka riga an bare shi ba daɗi ina da jirgi ba daɗi ne da kanwa ka tabbatar dai ka tabbatar dai shagon jirgi babu shagon jirgi babu amir shagon inda amir shagon inda daga bangaren jamus shagon jirgi babu daga bangaren gurmana kai ana cikin kunama fado ana hada wuta tana watsewa ga tamban nan dai na waje bai kallo ba kai kai ga tamban nan dai ga tamban nan dai ga tamban nan dai ga su nan dai ga su nan dai Allah ka mana burtana ɗan sarki Allah ka mana garfan tafi don harbin gun alhaji audu ba shakka masu gan dama tana ba mu alwani dukiya abin da kare ba ci to zaman da kai kai ku biya su ku biya su ku biya su ga tabbatar dai amir shagun inda Sabun tinggi bahagia. Gulma dan tak ada wak. Kata pun dendai. Kata pun dendai. Gulma dan asal wak. Asal buruk amir. Sabun indra. Sabun tinggi bahagia. Amir sabun indra. Sabun tinggi bahagia. Amir sabun indra. Sabun tinggi bahagia. Amir sabun indra. Kai. Kai. kai, Wajar sangat ketua dendai. suna tambe suna tambe suna tambe a mai shakon yin da shakon jirgi ba ko kai ya fi mai shakon yin da shakon jirgi ba ko mai jiran bugu kai hala kai da tamban nan dai kai kai a ta ya kuma a biya yan kallo mai faɗuwa ya yi faɗi alfaɗo ya faɗi in alfa guda ya faɗi ga damban nan ga damban na tsaya kai kai banda kokowa banda kuwa! hannu ya aiki hannu ya aiki hannu ya aiki hannu ya aiki amir sabon yin ba shagun jirgi ba hago amir sabon yin ba shagun jirgi ba hago amir sabon yin ba kai rafa nuna nuna ya ce kun rago yaka to ku shirya me za ka ce mutane sallah mun zo sallah kuma yau ba mu samu abokanan dan ba wani ma nan da ku taimaka mana ku zo dan Allah kuma mu samu murfa ga masu da murfa wani ku taimaka mana ku zo mu muke jira dan Allah dan annabi ba ta yiwa mu zo mu ta kaiwa dan Allah ku taimaka mana ku zo Allah ku mana ku zo an ce idan ku zo ku zo wallahi kariya ne su ke jira ba inda za ku ba ta yanzu wani ba ta yi da ba ta mu da to jamawa kenan suke kiran gurma da abokan dambe domin su a ta dambe a wani lokaci gama a garin marabar yanya inda muka zo mun kama wasannin sallah a wani lokaci Bye.